kafin da nadin sabon sarkin jadan sai da kuwa suka ruwa rana a yankin a tsakanin bangaren da ke nemo kujerar to sai dai kuma a yanzu a iya cewa an sasanta lamarin da koya kai shirya bikin nadin sabon sarkin jadan alhaji umaru ado jada yanki ne da ke da manyan yan siyasa da kuma yan boko da suka da tsohon mataimakin shugaban kasa a teku abubakar to sai dai kuma batun kowa ma zai gaji tsohon sarkin da ya rasu ya so ya raba kawunan shugabannin yankin inda wasu ke magoyan bayan dan sarki mai rasuwa yayin da wasu ke mara sabon sarki alhaji umaru ado tun farko ma dai sai da wasu kungiyoyi a yankin ashirin da sauri suka rubuta takardar korafi da suka aike wa mai martaba ga wani ganye da kakakin majalisar dokokin jihar da kuma mai martaba lamidin adama dr muhammadu da aliyu mustapha wanda ke zama shugaban majalisar sarakunan jihar ko da ke hakan mai hana nadin umaru adu a matsayin sabon sarki ba da yake jawabi wajen nadin sabon sarkin mai martaba ga wani ganye wanda ma ke zama shugaban majalisar sarakunan masarautar ganye da ta kunshi kanan hukumomin ganye jada da kuma Tango, alhaji umaru adamu sanda ya ku bukaci al'umman jadan nema da su baiwa sabon sarkin da aka nada harin kai da mincin da yankin gaba wanda suka nemi wannan sarauta ita na hana kai tare da shi sabon da Tun farko a jawabinsa tsohon mataimakin shugaban kasa a teku abubakar ya ma gode wa al'ummar masarautar ne game da fahimtar juna da kuma haɗin kan da aka so mu samu a yanzu. Gode mu kwarai da gaske da haɗin kai da zaman lafiya da kuma taimakawa da aka yi. Shi da sabon sarki Umaru Ado nuna farin cikin saye da kuma yaba a gwamnatin jihar bisa ayyukan da aka zo mu samu a yankin. Sanata Muhammad Umar Jibrila Kaduna Mubi bisa ayyukan alheri da yake wa jihar Adama. Duk da hatsanin da aka samu a tsakanin wasu matasan siyasa an ko kammala bikin cikin lafiya inda ko aka gudanar da rairayin gargajiya na kabilun yankin. Ibrahim Abdulaziz sashen Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya.